ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عمر موته أولا فلما قال أبو بكر أنه مات رجع عمر عن ذلك وكذلك في قتال مانع الزكاة قال عمر لأبي بكر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر, قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر مع أن عمر رضي الله عنه محدث فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرض أن فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم وينازرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقرهم على منازعته ولا يقول لهم أنا, أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار للكتاب والسنة فهو وهم مخطئون ومثل هذا من أضل الناس من أضل الناس فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه وهو أمير المؤمنين وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله وهو وهم على الكتاب والسنة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه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 mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a yau litinin 21 ga watan al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma ta zo daidai da 27 ga watan 12 miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna alfurqan furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wallafar taqiyuddini abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 36 muna nan dai kan fasalin da ibnu taymiya yake magana akan sha'anin waliyi cewa waliyi shi ma yana yin kuskure ba masumi ba ne ba wai dan an ce mutum waliyi ba ne shikenan kuma da abin da ya faɗa to ce ta gaya masa ba haka ba ne yana yin daidai yana yin kuskure duk da mun yarda daidai ɗinsa su suka fi yawa akan kuskurensa amma dai akwai kuskuren koya yayin to nan da ibnu taymiya domin ya kawo maka shaida daga tarihi shine ya dauko batun sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki ya sai sayyidina umar dan yayi misali da shi ba wai dan shi kadai ne mai kuskure a cikin su ba ko kuma shi kadai ne ya fi kuskure ko ko shi kadai ya fi walittaka a'a dan kasancewar yana da muwafaqat akwai abubuwa da dama da ya furta kuma alkur'ani ya zo ya dace da maganarsa wannan ta sa ibn taymiya ya zaɓo shi wato idan sai umar yana da wannan matsayin kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi masa kirari ya yabe shi ya faɗi sifofinsa masu kyau da yawa ya kuma nuna cewa shine muhaddad wato shine wanda ake zantar da zuciyarsa da abin da ya dace a cikin wannan al'umma shine wanda ake wa ilhama a cikin wannan al'umma shine wanda Allah ya sanya gaskiya akan harshensa shine wanda shaidan yake jin tsoronsa shaidan baya yarda su haɗa hanya da sayyidina Umar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa idan shaidan ya ganka ka bi hanya to zai sake hanya to amma duk da haka duk da wannan matsayi da wannan martaba da wannan ana ko ya tafi akan wani ra'ayi kuma ya kuskure to satin da ya wuce ya kawo mana batun kisar hudaybiya da abin da ya faru na sulhul hudaybiya da yadda sayyidina umar shi da wasu suka ja daga da farko akan cewa wannan sulhun akwai zalunci a ciki bai dace a yarda da shi ba wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna masa ba haka bane karshe Allah ma ya kirawo wannan sulhun fathan mubina inna fatahna laka fathan mubina wanda shi da wannan sulhun hudaybiya kaga kenan shi ita nasara ba wai ko da yaushe sai da karfi ake cinta ba kada ka dauka shi fatahi kullum wato aka ce an samu nasara akan abokan adawa ba ko da yaushe sai an yi amfani da makami ko karfi ba kaga sulhul hudaybiya sulhu ne yarjejeniya ce amma ta ba da wata dama mai faɗi mai karfi mai yawa ga musulmi wanda musulunci ta yaduwa a 'yan tsakankanin da aka samu tsaiko na rigingimu babu wani addinin da yake son zaman lafiya irin musulunci saboda da zarar aka samu zaman lafiya to shine zai ci gajiyar zaman lafiyar domin shine zai ta shiga kwalan mutane za su yi ta amincewa da shi shi yasa kaga ai ba mai son tsokana irin wanda suke ba musulmi ba sun fi buƙatar a yi rigima a yi tashin hankali domin su ana tashin hankali to ina kake damar ma yaɗa addinin da karantar da shi irin wannan karatuka duk ba za su yi ba wannan zaman duk ba za yi ba ana can duk da yanzu muna can rike da bindigogi an ja daga to amma idan aka samu kwanciyar hankali to musuluncin kuma za a yi ta karantar da shi to kuma zai yi ta samun karbuwa a zukata to shi yasa aka kira sulhul hudaybiya da fathan mubina sai da umar da farko bai fahimci haka ba yana ganin kawai a kutsa a shiga garin maka ko ta wani hali in ma za a mutu ne a mutu to amma daga baya shi da kansa ya fahimci ra'ayinsa ya saba wa abin da ya dace ya saba wa na manzo sallallahu alaihi wasallama to kaga duk da cewa mulham ne muhaddas ne amma kuma anan ya yi kuskure to shine nan ya ci gaba da kawo misalai yace wa kadhalika lamma mata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ankara umaru mautahu awwalan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya ya rasu da farko sayyidina Umar yayi inkarin mutuwarsa fa qala falamma qala abubakar annahu mata yayin da yaji abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzo Allah ya rasu raja'a umaru an zalika sai umar ya dawo daga ra'ayinsa na farko ya yarda da ra'ayin abubakar kun san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rasu da safe bayan walaha ɗakin na na aisha radiyallahu ta'ala anha akan cinyanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ga kamar alamar manzo Allah sallallahu alaihi ya samu lafiya don ya leko ya gansu suna sallah ya kalle su ya yi murmushi suka yi farin ciki cewa manzo Allah ya samu lafiya haka suna sa ran gobe manzo Allah zai fito to ashe ban kwana yake musu to daga nan rashin lafiyarsa ta tsananta dan jin ganin irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya leko ya bude labulan Aisha ya gano sahabbai suna sallah ya yi musu murmushi wannan ta sa kowa ya saki jiki sai da abubakar yana da wata mata a can wajen garin madina sai an fita haka ana kiran gurin Asuna sunh saboda haka ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sauki sai ya ce bara ya tafi gurin wannan matar sasa domin ya kai musu ziyara to ya fita ya tafi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu to lokacin da sahabbai suka gane cewa wani abu ya faru gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ji hayaniyar mata haka suka shiga suka fito suka ga kamar manzo sallallahu alaihi wasallama gashi nan kamar bai wanda ya suma haka wasu ba su gama fahimtar cewa ya rasu ba wasu sun yarda ya rasu wasu kuma suka ga kai kan mai saurin yanke hukunci maza Allah ne ba mugira ibn shu'ba yana daga cikin masu cewa ya rasu na umar ya ce ka kara faɗa haka kuma ƙarya kake yi dan a lokacin na umar hankalinsa ya tashi ya za a ce yanzu manzo Allah ya rasu yanzu a ce an waye gari ba manzo Allah kenan saboda haka hankalinsa ya tashi matuƙa da gaske yana ganin manzo Allah ba zai bar duniya ba duk daga nasarorin da aka samu da yawa musuluncin ya kama ƙasa sosai amma yana ganin sai an gama da daular farisa da rum yanzu dai an ci ƙarfin larabawa da sun sallama sun bi ƙauya don haka yanzu babu wani wanda baya ganin kwarjinin daular musulunci a cikin al'ummar larabawa da take jaziratul arab da take alhijaz wa ma haulaha to yanzu abin da ya rage a gama da daular farisa da rum kuma sannan munafukan nan da suke yawo a cikin musulmi duk a gama da su ya zama na babu wani shaki a cikin musulmi munafiki duk ya zama babu su babu kuma daular farisa an karya ta sai yake ga kamar da sauran aiki ya za a ce manzo Allah ya rasu ya ce wannan fitila mai haskaka duniya haka a ce babu ka kama a ce an waye gari a ce ai yanzu shikenan ba ba za mu ƙara ganin rana ba ai kaga dole hankali ya tashi kawai a tashi a ce ai rana ta faɗi kuma za su sake fitowa ba to kaga dole mutane za su tuna irin amfanin rana din nan take haskaka duniya yau a ce shikenan da dan adam zai rayu kuma ba shi ba rana har abada to hasken manzo Allah ya kuna rana saboda haka na umar hankalin sai tashi ya ce wa mugira ƙarya kake yi kada kuma ka sake cewa kada ka sake cewa sayyidina ah, sai sa cewa manzo Allah ya rasu ya fita yana cewa manzo Allah bai mutu su ba yayi tafiya ne irin yadda annabi Musa ya tafiya annabi Musa ya tafi ya gana da ubangiji su kwana arba'in to shi ma ya yi wannan tafiyar ne saboda ka zai dawo kuma in ya dawo sai ya yayyanki hannayen da kafafuwan munafukai wato yana ganin duk masu cewa ya mutu da kawai munafukai ne kuma in ya dawo duk sai sun tona musu asiri an yayyanke musu hannaye da kafafuwa to yana da uzuri dan a lokacin ya kidime kuma ma zai iya faɗa a lokacin sai da abubakar yana can wannan gidan gonar nasu inda matarsa take wata bintul haritha sai labari ya je musu yana zuwa ta yi manzo Allah ya rasu ya shiga ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗakin na Aisha ya bude shi da rufe shi da gwado ya ruwa budewa yake cewa tibta hayyan wa mayyitan to ka kansa ka kansasa kana da rai ko bayan rasuwarka to shi ne yake cewa wallahi wallahu lan yaktuba laka al-mautatayn amma al-mautatu allati katabaha Allahu alayka faqad mittaha Allah ba zai rubuta maka mutuwa biyu ba mutuwa ɗaya ce kuma kayi saboda ka ya sa abin da ya rufe fuskarsa ya fito ya samu da Umar duk mutane sun taru a gabansa yana wannan ba tashi duk mutumin da yake cewa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam mutu ƙarya yake kuma in manzo Allah ya dawo sai mun yanke masa hannu da kafa abubakar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin ya buɗe baki yawa sai umar magana ce a raris lika ya umar amma bai ji shi ba hankalinsa ya tafi kawai sai manzo Allah eh, sai sai abubakar sai fara magana yana fara magana mutane kuma sai suka dawo sai suka kewaye sai abubakar to wannan ta sa shi ma sai umar sai ya tsaya ya ji mai sai abubakar zai ci yana hawa min bari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 ya karanta innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya faɗa musu faɗar Allah da yake cewa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wani bane face annabi ne manzo ne da kuma manzannu sun wuce gabaninsa to kafin ya zo an yi manzanni da yawa kuma kowanne ya zo ya gama aikinsa ya tafi shi ma haka zai gama aikinsa ya tafi afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum yanzu shikenan idan ya rasu ko aka kashe shi shikenan sai ku juya ku ba addinin kuma ya zama ba Allah kuke wa ba kenan wanda shi kuma ya kira ku ne ku bauta wa Allah bai ce ku bauta masa ba ta yadda in babu shi ku daina bautar Allah aka yace ku bautawa to man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay wanda duk ya juya wato ya juya ya kama gabansa to in qalaba ala aqibaihi mutumin da ya nufo inda kake sannan kuma ya juya ya barka shine ake cewa in qalaba ala aqibai to wanda ya taho ana yin musulunci da shi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma sai ya juya kawai ya tafi shi ya daina falan yadurra Allah shay'a to ba zai kici Allah komai ba tunda daman ba Allah ne yake amfana da ibadarsa ba shi yake amfana da kayansa to in yace ba zai yi ba kansa wa Zillahu shakirin ubangiji zai sa kankawa masu godiya wanda suka gode wa ni'imar Allah ta hanyar tsayawa su bauta masa a kowane hali suka tsinci kansu sannan sai ya sake cewa ya ku mutane wanda bai yake bauta wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu kalmar da sayyidina Umar ba ya san shi ba ma ya mata shimfidar da ta daure wuyan sayyidina Umar ba zai iya motsi ba kuma ga aya ta fito karara ta faɗa ta jingina mutuwa zuwa ga manzo sallallahu alaihi in mata aw qutila kaga kenan innaka mayyitun wa innahum mayyitun yace to wanda annabi yake bautawa ba Allah ba to yau manzo Allah ya rasu wanda kuma Allah yake yi wa to Allah yana nan dimin da'ima yana nan da ransa ba zai ba zai rasu ba to lokacin sayyidina Umar yake cewa lokacin da sayyidina abubakar yake karanta wannan ayar yake wannan bayanin sai na ji na suna sun kasa ɗauka na sai ya ji kamabuwansa sun kasa ɗaukansa sai ya tsuguna ya ji kamar yake cewa sai na ji kamar a ranar aka saukar da ayar ya aka yi na manta da wannan ayar na kasa ta? to nan ne ya dawo hayyacinsa ya dawo abin nan ɗinsa ya fahimci cewa maganar da ake faɗa ɗin haka ciki ga abubakar nan radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa to kaga nan duk da kasancewarsa muhaddas duk da kasancewarsa wali babba amma nan kaga ya kuskure kuma ya dawo kan daidai to wani wali ne kuma zai ja daga ya yi turjiya ce shi ba zai dawo ba waye shi to dama ba waliyin bane wa kazalika fi qatalil mani'iz zakati haka nan wajen yakar waɗanda suka hana zakka bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sayyidina abubakar ya karɓi ragamar mulki madafin mulki sun dawo hannunsa ya zama shine al-khalifatul a'zamu khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai aka samu wasu kabilu wanda daman ba su daɗe da shiga musulunci ba da yawan su ma duk ko a ce dukan su ma ba wanda wanda ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi amma suna gefe haka musuluncin da ya je musu sun karba shekara sukan turo zakar su Madina wato Duba sukan je su karbo zakka a kawo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam a rabawa waɗanda suka cancanta to lokacin da suka ji labarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu kawai sai suka ce to su yanzu shi daman suka sani don haka yanzu su aiko su madina ta ƙare ba kuma wani wanda zai sake zuwa ya ce ku kawo su bayar zakka ta manzan Allah ce shi yake shi yake ba shi yake karba yanzu baya nan ba wanda za su ba ba wai ta suke za su fita zakkar ba su raba a garin su a'a sun daina ba da zakkar sun daina ka kamar ma wani tilas tilas suke ba to lokacin da labari ya zo wa sayyidina abubakar ga abin da wasu larabawa suka yi ga wasu can kuma sun yi daddama gaba ɗaya sun ce su sun bar ma musulunci wannan zakka suka ce sun bari waɗannan ba su ne murtaddina ba akwai wanda suka yi rijjama gaba ɗaya suka ce su musuluncin ma sun fita daman dan manzo Allah suke yin sun fita aka samu labatul kazzab shi ma a lokacin yace to daman annabcin ai biyu ne da naku da namu saboda haka yanzu tunda manzo Allah baya nan shi ya yi taking over saboda haka yanzu shi shine shine shine annabin saboda haka kabilar sa banu hanifa da yawa kawai sai suka sallama masa suka ce sun yarda shi annabin ne har da wata mata ita ma ta ce ita ma annabi annabiya ce ana ce da ita sajja. ta ce ita ma annabiya ce sai ya neme ta sai suka yi aure to shi kaga wanda duk ya fi ma duk annaba da aka taɓa na gaskiya ba wani annabi da matarsa annabiya amma shi matarsa ma annabiya ce saboda kaga tona na? saboda haka suka rika shakiyanci a yaman suka rika dilmai da ƙauyawa su kuma kabilanci yasa suka rika bin su cewa to su ma ga nasu su nasu ma hadda mace hadda matarsa ma duka to a lokacin sai na abubakar sai ya fuskanci wannan bala'i ga shi usama ya an kwashi sahabbai da yawa manya manya su abu ubaidu ibn jarrah sa'id ibn abi waqqas da yawa manyan sahabbai wanda suke su ne suka tsaya wa musuluncin tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a farko yanzu gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su cikin rundunar Usama za a tura su za a tura su Tabuk za a tura su Sham to saboda ga kenan yawan wato mafi yawan sojoji duk ba sa nan dan a wannan lokacin wasu sun nemi ya dakatar da da rundunar Usama dan an turo sai na Umar ya zo ya gaya wa ya gaya Abubakar cewa su suna ganin Usama ne ma turo shi sai ka je ka samu Abubakar ina ga wannan rundina da manzo Allah ya kulla tutatta za ta fi yaki Sham tun da gashi manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba ta tafi ba kuma ga yanzu abin da za a iya fuskanta ya kamata a dan tsahirta aka turo sayyidina sayyidina Umar da ya zo gaya wa sayyidina Abubakar wannan magana sayyidina Abubakar ya ɓata rai ya ce umar ni za ta gaya ma wannan magana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara zartarwa ta rage ni kuma yanzu ka zo ka ce in dakatar da shi me kake nufi da ni hankalin na umar ya tashi ya ta bada hakuri da ya koma ya ce to usama ni fa wannan aikin da kai ke mun fa ni ban gane masa ba saboda karshe ni akai na ke kare dan saboda ya ya tura shi da farko cewa manya-manyan sahabbai da suke ciki su a yafe musu su zauna a madina don saboda sai na abubakar an bashi shugabanci yana buƙatar masu bashi shawara yana buƙatar advisors to amma ga su manya-manyan advisors ɗin duk an ce su tafi su tafi yaƙi ya je sai na abubakar ya fatattake shi na masa wannan ba zai yiwu ba aka kuma ce a dakata ya ce to ka ku sake tura ni ba zan sake zuwa ba to saboda ka sayyidina abubakar yanzu ga lunduna duk ta fita madina yawan sabai manya manya duk an fita an tafi ana karkashin runduna usama to kuma gefe gefen madina gashi ne ya fara babballewa ga wasu sun yi ridda ga wasu akwai yiwuwar aisa auko wa madina dama akwai munafukai suna nan suna ta cizon yatsa ganin yadda musulunci ya karfi ba sa su to in suka ji labarin kila cewa a gefe gefe ma akwai masu jin haushin musulunci sun yi ridda su haɗa kai da su auko madina a kuma kwace ta wannan ta sa ai aka ce a dakatar da rundunar sai na abokai ce sai an zartar ba yadda za a yi manzo Allah ya shiri a yin abu ni kuma da na hau shugabanci in kuma dakatar da wannan saboda aikin Allah ne kuma dan Allah suke yi ba siyasa ba ce kasar siyasa ce kana hawa wani ya tsara wani abu sai ka dakatar kai kuma ka dauna ka ko kai ta lalata nashi ka zo ka samu na bayan ka ya asasa wani abu mai kyau saboda kawai kun yi adawa to bari ka rushe ba za ka kalli cewa abin al'umma bane to sabanin daula ta musulunci daula ta musulunci kowanne da zai zo yana jin shi khalifan na bayan ba ba ba dan adawansa bane khalifan sani to tunda khalifan sani to zai gina akan abin da ya bari haka ce ba zai fasa wannan ba sai an ci gaba kuma waɗannan su ma ce sai ya je ya yaƙe su to nan ne sai na Umar nan ma ya ga cewa kai abin zai yawa ga wannan lindina kuma ga wannan ka ce za ka tafi yaƙi su je ka tsokano su daman ga munafukai a cikin mu akwai yiwuwar ko da ba a ma tsokano su ba su je su yi musu tai cewa yanzu Madinar fa ba kowa yanzu sai Abubakar da yan tsirari sai mata sai tsofaffi sai marasa lafiya kawai ku zo mu ba ku haɗin kai akwai yiwuwar su yi wannan to bale tana kuma a ji a tsokano su to shi ne a wannan lokacin ya ce zai je yaƙe su zai tura dandina a yaƙe su to nan ma sai na umar yake ganin yana ga shi dai ka duba fa sai na umar a tarihinsa fa shi kuke ji mai zafi dan da na ya ce a kyale ni in tsinke masa kai munafiki ne a tsale ni in sare mishi ya rasulullah kyale ni in yi kaza ya za ku duba darasin da ya wuce da ya tsaya ba mu ne ba mu ba akan gaskiya muke ba kai ba manzon Allah bane a nau tsidda ni ya tafi dini na to yanzu kuma gashi wai ya zo yana lallashin da Abubakar yana ganin ya za a je iya kasu kuma su ma ai musulmi ne ya za a yaƙe su ya zo ya samu na abubakar yana gaya masa ya ce gashi manzo Allah ya ce umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah suna kalmar shahada sun ce manzo Allah manzo Allah ne kaga wannan ba su ne waɗanda suka yarda ba gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya karanto hadisin umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha to anan ne sai na umar ya kama kansa ya ce gashi manzan Allah ya ce an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzan Allah ne idan suka yi haka to sun tsare jinannakinsu da gare ni da dukiyoyinsu sai dai da haƙƙinsa sai dai da haƙƙinta ita dukiyar ko illa bi haƙƙiha ita shahadar to wannan illa bi haƙƙiha din ta ce sai sai na sauri ya cafe sai abubakar ce alam ya kul illa bi haqqiha ba ce illa bi haqqiha ba fa inna zakata min haqqiha to zakata na daga cikin haƙƙin la ilaha illallah wallahi zai nuna masa ba ja da baya wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ammaniha wallahi da za su hana ni 'yan dabbobi wato awaki anaka awaki ‘ya'yan awaki da za su hana ni ‘ya'yan awakin da sun zan suna ba da su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wallahi sai na yaƙe su akan hana wannan ‘ya'yan awakin ballanta na shanu da raƙuma da zinare da azarfa su ce duk ba za su bayar ba ko ‘ya'yan awaki ne sai na yaƙe su akan su akwai ruwa da ta ce iqalan wato da baibayi amma bata inganta ba ta fuskar lafazi qala umar sayyidina umar yace fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah qad sharaha sadra Abi Bakr lil qital fa alimtu annahu yace na rantse da Allah ba wata wata face sai na ga ubangiji ya yalwata zuciyar ko kirjin sayyidina Abubakar ga wannan yaki sai na gane cewa gaskiya ne tunda naga sayyidina Abubakar ya samu inshirahus sabri baya jin damuwa ko baya jin da kuskure zai yi sai na gane cewa sai na abokar ya fi ni gaskiya to kaga a nan ma ya koma ra'ayin sai na abokar ya saki nashi ra'ayi yayin da ya gane cewa hujja ta fi karfi a hannun sai na abokar ka duba hadisi ɗaya ne amma suka yi masa fahimta daban-daban sai na umar ya fahimci hadisin yana nuna dan mutum ya hana zakka a kyale shi sai na abubakar kuma ya ga hadisin yana nuna in mutum ya hana zakka a yaƙe shi hujja ɗaya ce kuma take nuna maka ana iya samun wannan kai ka fahimta wani ya fahimta kuma cikin kuɗi ne da mai gaskiya ba za a ce ai da kowa ya rike hujja ba shikenan kowa ya ji a'a tabbas a cikin ku akwai wanda gaskiya ɗaya ce ba zai yi ba wannan ya yi gabas wannan yamma kuma a ce duk wuri ne suka yi a ɗaya gaba sai ɗaya yamma yi da ma watakila ko kudu maso gaba sai yi wannan kudu ka ce wai za su kusa za su dan haɗe amma wannan gaba sai na yamma yi saboda kowa ya kama hanyarsa sun yi hannun riga to dole ne za a dawo ɗaya ne cikinsu yake kan daidai ta yiwu a gane ka gane ta yiwu kuma ka kasa ganewa dan ba sharaɗi ba ne dalle ka gane amma kuma akwai ɗin hakan hakan abin yake ka duba lokacin da malamai suke tattaunawa a kan mutum ya yi kyauta ya fasa kuma akwai kyauta mutum zai kyauta bai baka ba sai ce a fasa wasu na ganin in ka ce ka bayar kawai ka bayar bai halatta ka ce ka fasa ba wasu kuma suna ga ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a afwan kai kyauta ka karbi kayanka ba baka ce wato har yayi a hauzin ta kuma ka ce ba kayanka wasu ka haramta wasu kuma suka halatta jumhur suna haramtawa shi ba shakka annabi yace al'aidu fi fi fi hibatihi kal kal kalbi ya'ulu fi qayhi wanda zai yi kyauta ya zo ce a bani kayana na fasa kamar kare ne da zai amai ya lashe kayansa baka jumhur su suna hujja akan cewa duk mutumin da ya kyauta haramun ne kuma zai ce a bashi kayansa ya fita daga hannunsa shikenan na'am yana da damar ya ce ya fasa idan ba a yi hauzi ba ba a karba ba amma in har an karba shikenan ta zama ta wanda kamawa wannan shi da ra'ayin jumhur amma wasu malamai suna ganin a'a zai iya karɓar kayansa to wannan hadisin sai zama kowanne bangare sun yi hujja da shi masu cewa haramun ne suka ce baka ga annabi ya ce kalkalbi ba ina alheri ga abin da za a sifanta shi da aikin kare ba zai taɓa zama halal ba a ce baka kare kamar kare kuma karen ma a wani yanayi mummuna a ce yayi abai ya lashe ba wai kare yana wanka ba kaga ce da kamar kare ne yana wanka kaga za ta ce yayi tsamta yake a amai yayi lashe ce wannan yana nuna idan a nuna maka mulin aikin shi yasa aka kawo maka wannan kwacancan dan ka ga kai kyankyamin abin ka guje shi su ko masu halatta suka ce a wani hadisi ya nuna halal ne haramun ne dan kare yayi amai ya lashi kayan haramun ne kare yayi amai ya lashi kayan sa haramun ne akan sa kuma harama ne akan sa ba to kai ma kenan ba haramun ne akan ka ba ka koma ga to kun ga abu ɗaya ne amma kuma kowa yadda ya fahimce shi duk da dai wancan fahimta ta biyu gaskiya ba wannan annabi yake nufi ba annabi yana son ya halatta bane ba zai yi kawai ka ce annabi yana so ya ce maka in kai kyauta kana iya karɓar kayan ka halal ne amma kuma ya kama gana kare amai saboda ka su waɗancan da sun tsananta amma gaskiya maganar cewa in kai kyauta bai halatta karɓi ba to kaga wani hadisi ɗaya ne amma dukan su biyu amma daga ƙarshe shi sai na umar ya fahimci cewa sai sayyidina abubakar shine akan daidai to shine mala yace wa lihaza nadair tubayyinu taqadduma abubakar ala umar wannan misalan da ya kawo suna da misalai kwatankwacin su akwai wasu misalai kwatankwacin su waɗanda suke bayyana cewa sayyidina abubakar yana kan gaba akan sayyidina umar ma'a anna umar radiyallahu anhu muhaddath tare da cewa sayyidina Umar muhaddath ne wanda ake zantarwa ne tare da wannan matsayin amma sayyidina Abubakar yana gaban sa fa inna martabata siddiq fawqa martabata muhaddath domin sayyidina Abubakar siddiqu ne martabata siddiqiyya ita ce take zuwa bayan martaba annabci kai tsaye ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina auraka martabar siddiqai ita take zuwa bayan martabar annaba abin nan annabci don haka sayyidina abubakar martaba siddiqiya ce gare shi don haka yana gaba da sayyidina umar kuma irin waɗannan misalan suna nuna haka shi yasa ga sautari asira manzo sallallahu alaihi wasallama abubakar yake shawara da farko baya fara shawara da da umar sai ya fara da abubakar kuma in za a yi sabani sai karkata ko da kuwa a lokacin za a dace Umar ya nade amma dai zai karkata da farko kan shawar abubakar. Bakar wannan yana nuna cewa Abu Bakar shine shagaban lianna as-siddiq yatalaqa ala rasul al-ma'sum kullu ma yaqulu huwa yaf'alu malaka dalilin da yasa siddiq yake gaba da mu da muhaddas da wanda ake zantar da shi daidai a zuciyarsa saboda shi siddiqi kai tsaye duk abin da yake yi yana karɓo shi ne daga wanda yake katangagge daga faɗa cikin laifi wato annabi daga nan yake ɗaukan duk abin da zai faɗa ko zai aikata wal muhaddathu ya'khudhu ko wal muhaddatha ya'khudhu an qalbihi ashiya'a wa qalbuhu laysa bi ma'sum amma muhaddasi yana bin abin da ya karsu ne a zuciyarsa abin da aka zantar da shi a zuciyarsa da shi yake aiki zuciya kuma ba masumiya bace saboda shi wancan yana dosanowa daga masumi shi siddiqi siddiqi daga masumi yake daukowa yaka da abubakar ko da yaushe so yake ji mai manzo Allah yake cewa me yayi me ya faɗa me ya aikata in kana qala faqad sadaqa in dai ya faɗa to gaskiya kawai ya faɗa kamar qadiyar kamar qadiyar isra'i qadiyar isra'i lokacin da aka zo aka ga sayyidina abubakar ai manzo Allah ya ce an yi isra'i da shi wato an yi tafiyar dare da shi zuwa baitul maqdis an je an da shi a cikin dare ɗaya su kuma sun san tafiyar wata ce ko sama da wata ɗaya a ce a dare ɗaya ya dawo sai suna ga kamar sun samu wata hujja da za su karya imanin abubakar imanin abubakar sai da abubakar ya shiga shakka sauraka suna jin labarin isra'i sai suka ruga su gaya da abubakar dan sa masa matsala a cikin imaninsa ya rika kai wannan harka fa da muka shiga muka samu kanmu a ciki yanzu kuma yanzu ya zama kare wannan magana kuma saboda haka suka je suka gaya masa a lokacin tambayar da ya musu ya faɗa haka inda ya faɗa to gaskiya faɗa shi kawai abin da yake so ya tabbatar ya faɗa ko bai faɗa ba kamar a kawo maka hadisi ne ka ce inda ya inganta kawai na yadda to shi yasa kawai in kala faƙar sadaka. don haka shi ba za ka taɓa samun wani mawukifi da Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani abu ba na abubakar ya kawo shi kuma nashi ra'ayin dan ya ji mai manzan Allah zai ce zai goyi baya ko ko zai nuna masa ba daidai bane sabarin na Umar ya kan bujuro da ra'ayinsa sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi ya nuna masa ra'ayinsa daidai ne ko ba daidai bane na Umar ya saba yin wannan kuma manzan Allah yana nuna masa daidai ne ko ba daidai bane shi ko da Abubakar kawai sallama waki in ya saurara shi kenan ba zai sake cewa ko bai ba an gama magana to wannan shi ne yasa ya zama siddiki ya zama siddiki kaga martaba ce sama da martabar muhaddas, shi yasa ibnu taymiya yace shi siddiqi duk abin da zai faɗa ko ya aikata daga ma'asumi yake samun sa amma shi muhaddas yakan akan zantar da shi abu a zuciyarsa abin da za a zantar da shi a zuciyarsa dole ya bijira shi ga alqur'ani da hadisi in ya yi daidai ya karba in ya saba ya bari ka gaba ɗaya suke da wancan ba wancan yana gaba da shi wal muhaddath ya'khudhu an qalbihi ashiya'a wa qalbuhu laysa bi ma'sum zuciyarsa kowa biya bace fa yahtaju an ya'ridahu ala ma ja'a bihi an-nabiy al-ma'sum don haka yana buƙatar sai ya bujirar da wannan abun ga abinda manzo sallallahu alaihi wasallama annabin da baya fadawa cikin laifuka ya zo da shi wani haza kana umar radiyallahu anhu ya shawiru sahaba radiyallahu anhu sai yasa sai na umar yakan nemi shawarar sahabbai Allah ya kara musu yarda yunaziruhum yakan yi tattaunawa da su wa yarji'u ilaihim kuma da karshe ya koma ga ra'ayinsu fi ba'd al-umuri cikin wasu abubuwa wa yunazi'uhu fi ashiya' su ja da shi akan wasu abubuwa fa yahtajju alaihi ya kafa musu hujja wa yahtajjuna alaihi bil kitabi was sunna su ma su kafa musu hujja da alqur'ani da hadisi wa yuqirruhum ala munaza'ati kuma ya yadda da wannan ja'in ja da suke da shi kaga da a ce abinda duk yake zuciyarsa kat ne in ya ji abu ya zarci a zuciyarsa kawai gaskiya ce ba magana ba zai ma tsaya ya saurari har ai jayya da shi ba har ya kyale suna jayayya da shi lokacin da da ya je zai shiga sham aka gaya masa cewa ana annoba farko ya kira mutanen almuhajirun me za su ce yanzu game da wannan abin nan yanayi da suke ciki gashi sun baro madina za su shiga sham amma an ce musu sham da annoba su shiga ko su shiga mutanen madina suka rabu gida biyu wasu suka ce a shiga kawai wasu suka ce a ka a shiga amma dai ba wanda yake da nasi ijtihadi ne kawai kowa yake da ya ga sun yi sabani kuma sun shiga jayayya tsakaninsu kai dan me zaka ce a shiga kawai dan dai kai baka yi aure ba ma baka bar kowa a gida ba wanda kai kai kuma dan suna jayayya tsakaninsu saboda haka yace ku tashi ku ba ni ya kira ansar su ma ya tambaye su to ya kuke gani a shiga ko ka a shiga su ma suka kasu gida biyu wasu suka ce a shiga wasu suka ce kar a shiga kasan a ko ina za a samu irin wannan a ce a mutu su ce yanzu ba ka a jira sai gobe saboda haka nan ma sai na umar ya ce ku tashi tunda kun yi sabani to ra'ayin wa zan dauka ana cika sai abdurrahman ibn auf sai gashi yanzu da ya ji abin da ake faɗa ce to ai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan annoba ta auku a ƙari ba ka cika ka shiga in kuma kana cika ka fita shi kenan an gama magana ba sa ciki kaga ba su shiga ba to kaga ashe da sai ce to ni ni fa muhaddas ne ni fa mulhabi ne don haka kawai ni ga abin da nake gani kan wanda ya bude baki ya ce wani abu wato irin irin masu tsatsauran ra'ayin nan wanda in suka zo ko cikin ko a mitin daman so suke in sun yi magana kawai an gama magana a tashi haka wato masu diktatoriya yan ra'ayin kama karya to irin waɗannan daman shugabanci yana wahala a gunansu saboda su kaɗai ba su ji shawarar kowa ba mai ra'ayin kama karya don saboda shi mitin kamar yadda muka taɓa faɗa a wata lacca da na taɓa yi da jimawa eh, to shekara uku ba akan tunani a mahangar ilimi shi mitin ana so a haɗa mutane masu ra'ayyuka mabambanta a mitin akwai masu sassauci su kullum a ra'ayin su sassauci ne da su akwai kuma masu tsanani akwai masu kullum su abu kawai suna masa kallo ne da farin madibi wasu kuma da bakin madibi kullum suke ga abubuwa wani aka zo aka ce ga abu kaza me ake gani wani iya tashi kawai shi matsalolin abin kawai zai ta faɗa ba zai taɓa dubo cewa akwai wani alheri tattare da abubuwa matsala zai ta faɗa wani kuma shi kuma kawai ba zai duba wani matsala ba kawai alherin abin zai ta faɗa to kaga anan ka samu jin wannan ra'ayi ka samu jin wannan ra'ayi sai ka duba kuma ka ga wanne ne mafsada ce tafiya ko manfa'a ce tafiya sai ka yi tarji amma wanda zaka zo ka tara su kawai ko sai dai kawai komai ka faɗa su ce na'am na'am eh na'am eh <laughs> wanda ba su da wani amfani me dalili kira musu wani ji yake birgewa ce in ya je mitin kai ya magana ani ina je ma mitin bana magana wallahi bana ma magana to wannan <laughs> ba birgewa bace kamata ka daina zuwa ba ka da wani amfani la tuqaddim wala la tu'akhir me kaka amma aka zo aka gama mutum aka kawo kayan ciye-ciye kuma da kai za a ci ai da nan ma sai ka ci a nan ma ni tunda bai shiga ba ba zan shiga bakin ku ba sannan kuma ba daidai bane ka haɗa mutanen da ba sa jituwa ka ce ai miki to ba zai yiwu ba mutum din dan an ce a samu bambancin ra'ayi ba ana nufin ka hada masu rigima ba wannan baya son ganin wannan wannan ba ta jituwa to har abada kuma ba yadda abin zai yi dan ɗayan ba zai saki ba yana ga in ya saki ya kada kansa shi ma kuma wancan ba zai saka ma wannan ba to kaga ba za ku taba samun koda shugaba zai karkata ga wani babu ake ce shi ya kula shugaban nan baya son shi makiyinsa dan hada kai da makiyinsa sai da umar yana sauraron su su kafa masa hujja ya kafa masa hujja kuma ya ba su dama su yi wannan jayayyar da shi wala ya yaqulu lahum ana muhaddathun mulham baya cewa da su ni fa ana zantar da ni mulhami ne ana mini ilhama mukhatabun ana zantar da ni fayanbaghi lakum an taqbalu minni wajibi ne ku karba daga wajena wala tu'ariduni kada ku jadina ba ya gaya musu wannan sai da umar bai taba tsaya wani mawukifi wata matsaya ana musanyar magana shi da wasu ba ya nuna shi ga falalarsa kuma ba wani sahabi da kaga yana haka ana kokarin sai an kashe shi fara a lokacin ya ce ba na yi kaza ba ba na yi kaza ba amma kawai tattauna karanta me za ka yi wani lokaci abin sai baka dariya wani lokaci baka tausayi wani lokaci baka haushi komai zai iya baka kaga mutum shi yake bada tarihin kansa yana kiran kansa mujaddadi shine mujaddadin zamaninsa shine shekul islam na zamaninsa shi yana da karamomi da yawa shi da kansa ba yake bayanin wannan yake shi tun tara da da hamsin tara ya fara ganin manzo Allah har yau kuma karamomin da ke tsakaninsa da manzo Allah ba a magana yace ba za su faɗu ba duka karamomin da suke tsakaninsa da manzo Allah yace manzo Allah ya ce wane wane kai dana ne to kaga ba ku taba shi ba to ina jin ko kin haduwar su ta farko 59 din ne ga ba za ko sai daga ba yace kai dana ne to yana ba da karamar tashi wato sai ka kuma wai shi da yake faɗa da kansa ko da ma waɗancan da ake ta faɗa wasu suna ɗan bari can wasu su je su ta ƙaryar amma kai ka riƙa yi da kanka ka rubuta ƙarshe kai kuma kai ne to bambanci masu gaskiya kenan da da makaryata sahabbai din da falalarsu da ayoyin da suka sauka a kansu duk ba za mu ji sahabbai suna wannan cika bakin ba suna faɗa su kaza ne su kaza ne su kaza ne su kaza ne ya ce yana dan shekara bakwai an kai shi ya yi karatu gurin ya sar wanda mai sai da littafai da ya rasu sai ya koya masa karatun kur'ani sai kawai ya sa masa mari mari ya ɗaure shi cikin dare ya yi mafarki shi wuce jani ya yi ya zo ya ce dan me za ka ɗaure shi ɗanmu ne fa da sassafe dan na sabu na ce ai kamata cikin daren ya je ko kwanci da zai jira sai da sassafe <laughs> sai da sassafe da sassafe ya je ya kwance shi sai ga ubansa ya zo ya ce ya za ka kwance shi ɗanka ne ko ɗana ne to kaga daga nan sai na fahimci uban ne ya ce a ɗaure shi kaga ta ƙadari ne uban ne ya ce a ɗaure shi ce ɗanka ne ko ɗana ne za ka ɗaure shi sai shi kuma cikin tattausar murya sai ce masa a'a dakata kaji kaji abin da na gani saboda ka shehi ne yanzu ya ce ɗansa ne in kwance shi don haka ba da ni za ku yi magana ba da shehi za ku yi magana ya ce to tun daga ran nan ubansa bai ƙara masa faɗa ba har ya mutu tun yana shekara bakwai ubansa kuma bai rasu ba sai da ya kai shekara arba'in da bakwai bai ƙara masa faɗa ba kaga ba tarbiyya yace shi kuma tun daga ran nan shi kuma malamin in ya ganshi sai dai ya ce ya shek wane ya shek wani bai kare kiransa da sunansa ba to shi ne yace karamominsa suna da yawa in yace zai fada wannan dugo ne daga teku in yace zai fada abin da yawa to ka kiyasta wannan da rayuwar sahabbai za ka ga haka ba za ka gani ba shine nan malam yace bai taba cewa da su ba ana muhaddathun mulhamun مخاطب lakum an taqbalu minni wa la tu'ariduni ni wanda ake zantarwa ne kuma ana mun ilhama ana zantar da ni don haka ya kamata ku karbi abin da zan gaya muku kada ku ja da ni bai taba gaya masa wannan magana ba fa ayyu ahadin idda'a duk wani wanda ya taba da yayi da'awa aw du'iya lahu aw da'a ashabuhu ko almajiransa suka yi da'awar cewa annahu waliyul lillah shi waliyin Allah ne wa annahu mukhatabun cewa shi ana zantar da shi a zuciyarsa yajibu ala asba'i an yaqbalu minhu kulla ma yaquluhu kuma wajibi ne akan mabiyansa duk abin da ya faɗa su karɓa wala yu'ariduhu kada su ja da shi wa yusallimu lahu halahu duk halin da suka same shi a ciki ko ya faɗa ko ya aikata su sallama masa min ghairi itibari bil kitabi sunna ba tare da sun yi la'akari mai alqur'ani da sunna suka faɗa ba fa wa hum mukhti'una to duk wannan bisa kuskure suke wa mithlu hadha min adallin nasi ire-iren wannan suna daga cikin wannan suka fi kowa bacewa cikin mutane a ce ga wasu gungin mutane ko wani shi yi wa kansa da'awa irin wannan da muka faɗa kaga shi yayi da'awar tun ma yana karami aka daina masa aka daina ja da shi abin da ya ga dama yake yi kaga abin da yake gaya muku kuma ku daina ja da shi to shi ne malam yace duk wanda yake da'awar shi waliyi ne sannan shi ana zantar da shi ko shi yana ganin manzan Allah kullum kullum tun daga 59 har zuwa yau ina ganin manzan Allah har zuwa yau dubu biyu da goma to duk wanda zai irin wannan da'awar to bisa kuskure yake ko batacce ne fa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu afdalu minhu sayyidina umar ya fi shi daraja wa huwa amirul mu'minin kuma sarkin mu'mine ne shi kuma ba sarkin kowa bane ba sarkin kowa ba ne ya yi su da yawa littafan ya ce yana nan zai ta fito da su ɗayan dai an ce sai ɗan shekara arba'in ake ba eh, wani ya je zai samo mun aka ce ba za a ba shi ba saboda yaro ne an dai yadda an ba shi wannan da ya kamun na karanta shi wanda mai sauki sauƙin ne kaji wata rana za ka samu littafin da kanka ka gani wa kana almuslimuna yunazi'una fi ma yaquluhu musulmi suna ja da sayyidina Umar cikin abin da yake faɗa wa huwa wa hum alal kitabi wa sunnah wanda da shi da su duk akan littafi alqur'ani da sunna suke wato musulmi suna ja da sayyidina Umar duk da cewa da shi da su duk abu ɗaya suke bi amma wani lokaci za su fahimci saɓanin abin da ya fahimta ko ya dace ko su dace to kaga wannan shine musulunci amma wanda zai daidaita kansa da annabi da sunan walittaka babu shakka wannan batacce ne kuma mai batarwa ne kuma sun yi hannun riga da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwarara musu yabo iri-iri amma ba su yi jiji da kai haka ba ba su fito suna cika maki ba suna zazzare mutane suna mutane barazana duk ba su yi wannan ba tsoro suke ka duba sayyidina Umar din umar sai sayyidina Umar din da zai anhu shi yake zuwa wani Huzaifa yana masa naci shin manzo Allah ya gaya ya faɗi da cikin munafikai dan Allah ka gaya mu ka duba ba duk matsayin can da aka ta karantawa yana da kaza yana da kaza amma yake zuwa gun Huzaifa sahibu sirri rasulillah. yana masa naci ka gaya mun manzo Allah ya lissafa ni cikin munafikai yana so ya samu wata nutsuwa da kwanciyar hankali duk da gashi annabi ya ce Umar dan aljanna ya ce Umar dan aljanna ne hadisin Abu Sa'id al-Khudri Abu Musa al-Ash'ari a cikin Bukhari i'zin lahu wa bashirhu bil janna ka ce ya shigo kuma ka gaya masa dan aljanna ne hadisin abu huraira da annabi ya bashi takalmi ce ka fita duk wanda ka gamu da shi duk wanda ka gamu da shi ya shahadu Allah ila illa wa annabi rasulullah ka kai masa bishara dan aljanna ne ko wanda ya fara gama da shi Umar har sai da Umar ya bangaje shi yace kuma domin zai fita ya faɗi wannan kalma wanda za ta sa wasu su saki jiki tunda an ce duk wanda yake shaida babu bauta ba gaskiya gaskiya sai Allah ko manzo Allah manzo ne na Allah ya faɗa da ikhlasi dan aljanna ne wani zai dauka to ashe ayyukan da ake yi ma ba da sai an yi ba ko ba sai an yi dage ba shine ya bangaje shi har ya faɗi ya koma ya ce ya rasulullah kaga abin da sayyidina Umar ya mu ya bangaje ni saboda kawai wannan Allah ce Umar ya kai masa haka ya ce ya rasulullah in ya je ya faɗa mutane za su ji jiki sai mazala sai ya tabbatar da shi akan haka to ka duba mai wannan matsayin shine kuma yake zuwa yana naci a kaya masa shi ba munafiki bane shin da faɗe cikin munafikai ba to kaga wannan shi yake nuna lalle waɗannan da an sancanci wannan bayani akan wannan bayan ya kawo misalai da sayyidina umar sai kuma ci gaba da kawo bayani akan bambanci tsakanin wali da annabi wali ba annabi ba ne wali wali annabi annabi ne kowanne da matsayinsa matsayin annabci yana gaba da tsayin matsayin walittaka ba a ɗaukan matsayin annabci a ba wali wanda abinda shi ibnu taymiya ke ta kokarin ya yaka kenan saboda an zo an ci karfin wasu mutane akan an ba su matsayi irin na annabawa amma da sunan walittaka to shi kuma yana so ya nuna mutane eh akwai waliyi ba wai babu ba to amma a bambance waliyi ga yadda yake annabi ga yadda yake kuma waliyin Allah ga sifarsa ba kuma duk wani wanda yake shi waliyi bane ko aka nuna aka ce waliyi ne yake zama waliyi zai iya zama waliyi ne kuma zai iya zama ba waliyi bane to in ma ya zama waliyi ne to ba annabi bane a bambance matsayinsa da na annabi daban to wannan ce gabar da ibnu taymiya zai ci gaba da bayani a shafukan da za su zo nan gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ajma'in rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى wannan ya rubuto yake cewa wasu mutane suna kafa hujja da waɗannan hadisai guda biyu da ire-irensu a kan halaccin a riƙe kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya ce mai gaskiyar maganar hadisin farko hadisin buraida radiyallahu anhu da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya fita wani ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙensa yayin da ya dawo sai wata kuyanga baka sai ta ce ya rasulullahi na yi bakanci in ka dawo lafiya in buga dindufa a gabanka in yi waka sai manzo Allah sai ce in kin yi bakance to ki buga in ko baki bakance baka ki buga sai ta buga sai sai na abubakar ya shigo tana bugawa aliyu ya shigo tana bugawa usman ya shigo tana bugawa yayin da umar ya shigo sai ta jefar da dindufar karkashin abin ɗinta ta zauna a kai karkashin cinyoyinta ta zauna a kai sai hadisi na biyu yan mata guda biyu da abubakar ya shigo ya sami su suna buga dindufa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi a ranar sallah buga dindufa ba wai gaba ɗaya ne aka ce haramun ba akwai buga dindufa da mata suke yi wanda musulunci ya halatta musu shi a lokacin biki su buga dindufa ko kuma a lokacin idi musulunci ya halatta wannan amma idan kuka kula cewa da sharuɗa na farko dai mata suke buga dindufa ba maza ba don hadisan da ka kawo za ka ji cewa jariya ba maza ne ke buga dindifa ba ɗaya kenan na biyu za ka ga cewa akwai wata munasaba ba kawai suka mai da buga dindifar ko da yaushe ba na uku za ka ga cewa buga dindifar ba ibada suka ɗauke ta ba an gane ko ba buga dindifa suke suna tsalle suna zikiri ba ba su ɗauke ta da wannan sifa ba sannan na hudu kamar yadda wasu malamai suke ishara za ka ga cewa jawari ne jariya a larabci kuli ta ku yanga ko ta zama yarinya karama wanda sun fi rinja da cewa yara ne ƙanana da hadisan da kaga zaka ga jariya jariya ba ga wata mace ba ka ji an ce Aisha tana buga dindifa ko Fatima irin manzon Allah tana buga dindifa sai da ce wata jariya to duk waɗannan abin suna nuna maka cewa buga dindifan nan an halatta ta amma a cikin wani yanayi ba wai ta zama addini ba ba inda ta taba zama addini ba gosan da zaka same dunduma ta zama buga ta addini kuma duk wanda yake wannan waɗannan hadisan shi fa so yake tabbatar da buga sa da suke yi samari da manya da tsofaffi ana buga dindufa a cikin masallaci ana tsalle an sa janjami ana kiran Allah ana ana shedanci wannan ake so a tabbatar da wannan kaga akwai bambanci mai yawa in addini ne ya kamata suna na Aisha su sayyidina Abubakar din da muka faɗa sayyidina Umar din su kowa yin sa amma ka duba hatta ita waccan jariyar mazala ta in kunti in kin yi baka ce to in baki ki bari addini zai ce ta bari to a sallah an yadda a bar yara su ɗan shakata a lokacin da ake biki an yadda a bar yara abin su shakata manzo Allah sallallahu alaihi ya fito da Aisha a Habasha mutanen Habasha suna wasanni da da da, da masu da kibau ta tsaya bayan manzo Allah tana kallo suna wasanni lokacin biki duk wannan ba a hana ba amma abai da shi addini ne wannan wannan shi da abin rikicin kaga sa hadisan daban wato al-da'wa a'ammu ad-dalil a'ad-da'wa a'ammu min ad-dalil ko addawa amu min al-mudda ko ad-dalil amu ad-dalil min al-mudda ka kawo dalili dan tsugun dan tsokakke ka kuma da awaka fada kai da auren wasu abubuwa wasu abubuwa manya manya amma kuma dan dalil dan karami ko dan tsokakke wanda wannan abu ba zai shigo ciki ba to wannan dalilin ba zai zama dalili ba to sannan yace ya zamu hada tsakankanin waɗannan wannan ayar da take ta la ikraha fi din da kuma hadisin da hadisin da abu huraira shi khairun nasi ta tuna bihim fi salasil fi anaqim hatta yadkhulu fi islam wanda za a zo da su da sarƙa a wuyansu har kuma su shiga musulunci ayar la ikraha fi din tana nan yadda take la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al kamar da Allah ya tawa maka da nafsin an tu'mina illa bi idnillah kitaban muajjala bai yiwa wata rai ta yi imani sai da izinin Allah afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin zaka tilasta mutane ne sai sun zama mu'minai lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilastawa bane akan su cewa sai sun yi imani wanda duk yana nan ayoyin suna nan kuma suna aiki ba wai shafi su ba addinin musulunci ba a tirsasawa ko wannan hadisi da muka karanta umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ba abin da yake nufi ba kawai in ka ga mutane kai ta yaka su sai sun ce la ilaha illallah ka kyale su a abin da yake nuna cewa ka yada musulunci duk wanda ya ce ba za ka yada shi ba ya hana ka yada shi to kana iya amfani da karfi domin ka yada shi shi ne abin da kawai yake nufi ba wani wanda ya isa ya ce ya tsaye da da'awar musulunci ba za a yi ba to a wani lokacin ko da karfi ku yi ko da karfi ku yi sai kun ga kun yada wannan musulunci wannan shine abin da ake nufi amma ba ana nufin cewa kowa sai ya musulunta ba in ku zo gari ku yi musu wa'azi matukar za su wasu za su yadda wasu ba za su yadda ba to amma wanda ba za su yadda ba su ce ba ku isa ku gaya ma sauran mutane ba to a nan ne ake faɗa nan ne aka shar'anta kital ku tashi ku yi yakin da za ku yada musulunci wannan shine abin da hadisi yake nufi ba ana nufin cewa kowa ka gani sai ka yaƙe shi ko ya yi musulunci ko kashe shi in ka haka to za ka gamu da abin da ba za ka iya ba da ansarsa ba domin ga manzo Allah ya zauna a Madina ga Yahudawa tare da shi amma bai yaƙe su bai ce sai kun shiga musulunci ko ko in kashe zaune yake tare da su har ma ana harka ciniki da saye da sayarwa da su kamar yadda muka faɗa a karatun da ya wuce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa umar marhunatun inda yahudiyyin fi shayi ya je ya karbo ma a kantin shi wannan abin nan din wannan bai hudan ya karbo alkama ya ba da silkensa jingina in ya samu kuɗi zai zo biya ya karbo silkensa kaga ashe suna nan ana ta abin nan ba a yaƙe su ba sai da suka haɗinci musulmi suka haɗa kai da shawa. wajen gayyato su zo su yaƙi musulmi to nan ne musulmi aka kore su daga daga madina aka yi jala'in su haka kaga ashe ba a ce kada wanda ba musulmi ya zauna cikin musulmi ko a ce a hana shi yin addinin sa za a bashe addinin sa amma zai kula da dokokin da musulunci ya shimfiɗa ba zai rika yin abin da musulunci baya so ba karara ko ya yi ta zinace zinace a gaban ko ya ta shaye shaye giya ba giyarsa a gidansa ba za a je a fasa masa gida ba a ce ai an ji ka aje giya zai iya shan sa amma ba zai fito ko yana sayarwa ba ko bainar jama'a yana sha yana layi yana tangadi wannan duk ba za a bashi wannan damar ba amma zai sha kayansa a gidansa can ya je ya sha sannan zai yi ibadarsa a can inda yake ibadarsa ba za a hana shi ba duk wannan musulunci bai zo da wannan ba saboda kaga musulunci bai tilasta wa wanda ba musulmi sai ya shiga musulunci bai tilasta masa ba abinda kawai aka aka nema shine ya ba wa musulmi haɗin kai na zaman lafiya ko ba zai hana ruwan musulunci gudana ba wancan kuma hadisin na za a zo da mutane da sarƙoƙi a wuyansu kuma har su shiga musulunci abinda yake nufi hadisin yana magana ne akan waɗanda za a zo da su don cewa hadisin cewa wasu mutane za su shiga aljanna bis salasili inna minan nasi man yujarru ila aljannati bis salasi wanda da sarka za a ja shi ya shiga aljanna abinda ake nufi musulunci yakan fita ya je ya yi yaƙe yaƙe a zo da bayi bayan nan a cakuɗu da musulmi ko wasu musulunta sanda za a zo da su a ɗaɗɗaure za a zo da su amma yanzu gashi sun gane musulunci sun musulunta sun shiga aljanna kaga kamar an shiga da su aljanna ne da sarka wannan kuma yake cewa ya halatta a ɗauki zakka a gina masallaci ko makaranta ko a sai kayan wa'azi a gaskiya da zakka Allah ya faɗi abin da ake yi da ita waɗanda ake bawa inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariyatan min Allah kaga an faɗi sunfi takwas wanda su ne aka ce a bawa zakka to wasu suna fassara wa fi sabilillah da cewa ana nufin duk abin da za a ce fi sabilillahi ne to kama da zakka ana haka sai su fassara mu gina masallaci ai fi sabilillahi makaranta fi sabilillahi kaza fi sabilillahi to in ka ɗauka haka to wannan innama ɗin da ƙayyadewa nan da duk ba ta da amfani kawai sai Allah ya ce innamas sadaqatu fi sabilillah ba nan ba zaka miskini fi sabilillah faqiri fi sabilillah masallaci fi sabilillah amma sai aka kawo ta innama kuma aka zana wasu mutane kaga fi sabilillah anan ba wannan fasalar da kake bata ba shine daidai ba fi sabilillah anan ana nufin wajen daukar kalmar Allah jihadi ake nufi jihadin kuma ba wai ana nufin na'am ka ce ai karantarwa jihadi masallaci jihadi waye jihadi in ka faɗa ka ina ka abu amma kalmar fi sabi la'ala rashin fita yaƙi, a shirya mayaka a samun musu abin hawa a samun musu makamai a samun wannan shine abin da ake nufi saboda in ba haka ba to ayar kata kusa ba ta da ma'ana ayar za ta zama ba ta da ma'ana ta kayyidin da aka yi da inda ma inda ma a larabci har abin nan ne a datu hasirinci duk inda ta zo tana nuna cewa an taƙaita wani abu cikin wasu abubuwa takaitattu to sai ta zama ba ta da wani ma'ana sai zama gwaranci ne da farko ma da mai ba za a ce in sadaqatu fi sabilillahi ba shi ke da a hutar da mutane to shi yasa malaman da suka buɗe kalma fi sabilillahi din gaskiya magana su ba ta da ƙarfi domin tana maganar su ra'ayin yana komawa ga rushe ayan ne da haka waɗannan su ne a wuraren da masarifin zakati samaniya su ne waɗannan guda takwas sauran wasu ayyukan da za a yi kuma ku fito da kuɗin ku ku masu dukiya kada ku kasan wani hatta taimakon da zai yi wa yan uwansa ko wani makocinsa an yi haihuwa a kuɗin zakka zai bayar akwai wanda in ya fidda kuɗin zakkar baya rabawa sai ya sa a buhu ya aji a ɗakinsa in ka zo ka ce an maka haihuwa a ciki zai danko ya miƙa maka in wani ya zo ce ya samu matsala a asibiti kaza kaza a ciki zai ebo ya bashi shi ba zai taba na asalin ba sai dai a cikin dukiyar haƙƙin waɗannan mutane wanda daman nasu ne bai kamata ka riƙe musu ba domin zalunci ne mutum ya cancanci abu ka riƙe masa shi yasa in ana ana ana gaggauto da bada zakka kafin lokacinta amma ba a san jinkirta ta akwai wanda lokacin zakka zai yi tun irin wannan watan almuharram lokacin zakka ya yi ya bayar a cikin dukiyarsa sai ce ni sai ramadan saboda ya samu falalar ramadan to ai ba yanzu ba kuɗin ka bane kuɗin mutane ne ka fitar musu ka ba su kayan su dan za ka rike musu ba wata falala zunubi kake samu a cikin dukiyar jama'a da ka rike na'am ta yiwu a ce zakarka ba za ta waje ba sai cikin shawwal ramadan yana zuwa sai ka bayar kaga anan ka gaggauto musu da su ne kafin lokacinsa wannan a iya ma banka anan abbas ya roƙi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai haka annabi ce yi haka amma ka jinkirta ka ce wai kai kana son ka samu falalar ramadan sai dai ka samu zunubin ramadan amma ba falalarsa za ka samu ba sauraka wannan haƙƙin su ne da zarar haƙƙin ya waje ba to isauri ka ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa isauri ka ɗauki haƙƙinsa ka bashi amma ka ɓoye duk wani wanda ya zo yana neman taimako a ciki za ka zakuro ka bashi to wannan ba daidai ba ne saboda haka magana mafi inganci shine waɗannan ayyuka su kuma a nema musu kuɗin su su masu kuɗin su yi haƙuri su fito da kuɗin su bayar a yi waɗannan ayyukan su ma zaman kansu suke waccan zakka ita ma zaman kanta take ka a riƙa gwamawa amma sai ga mutum Allah ya ba shi kuɗi amma kuɗin da ya fitar zakka sai ya yi kuma a yi ta faɗa a rediyo yana yin kaza yana yin kaza ya gina kaza kuma duk kuɗin zakka ne wanda ba nashi bane na talaka ne ka bar su baka ba su kudin su ba ka je ka gina masallaci waye zai masallaci ya sallah ba su ba innama ya'muru masajid Allah man amala billahi wal yawmil akhir dan me ba za ka gina su su ma su samu wani abu da su ci ba sai dai ka je ka ta gina masa masallaci a yana cikin wahala wasu gani suke kamar birgewa ne kuma a rika faɗa ma hawaye yayi kuma in ka bincika wallahi kudin kuɗin zakka ne duk kudin zakka da yake yi da su to wanda yake cewa shi shine yaje yin bawali ya ce sai eh, ni ne na je yin bawali sai Allah ya sa min zawo har ya samu tufafi na sai na wanki na yi sallar magaraba da isha'i da na zo kwanciya ban tuɓe da na zo kwanciya ba fito ka sai na to ya tube ni amma ya sa ban <coughs> na tube kaya sai na ga akwai gurin da ban bai wanku ba to shin zan sake sallolin a'a duk sallolin da kai sun yi a baya ba sai ka sake sallar ka ba Uh, wannan kuma yana cewa abubakar saddiq shin ya tab eh? aha kana tarbiya ne wanda yana cewa shin ya tabbata cewa abubakar uh, abubakar saddiq radiyallahu anhu ya ya ya kara uh, yawa yake cewa ya yi wasu baitittukan waka bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ruwayoyi da aka kawo na wasu baitoci aka ce shi yayi wanda dai ba tabbas kuma ba wani abu ne dan yayi ai balarabe ne fasihi ne zai iya yi ba ba wani abu illa iyaka wannan ba shi yake nuna kuma kowa ya yi ta tabar gazarsa da ragamza ya ce shi ba kwaikwayon abubakar yake ba an ka karanta abubakar daga ba shirka ba guduwi amma maganar tabbatar su sun inganta wannan ba ba ba tabbas gaskiya dan ba su da wani isnadi cikakke idan mutum ya kirawo ka kayi kayi kasuwanci yi kasuwanci tare sai ka ce masa ka ka'ida har sau uku menene sai ka ce sai ka ce masa ku yi ka'ida har sau uku yaki kuma abin da yake baka baya isar ka sai ka dinga ɗaukan wani abu a cikin kuɗinsa hakan ya halarta ko kusa ko kusa bai halarta ba wato da ba ku yi ka'ida ba kai sai kai wa kanka ka'ida wannan ba hujja bace dan ya ki ka'ida da kai sai ka ce ba ka yi ah! amma ka rika satan masa kuɗi saboda kun ki ya ki yadda ku yi ka'ida a'a kana da hurriyarka kana da ka. mu yi ka'ida ko sau ɗari ba ka faɗa in yace ba ya sai ka ji bar masa kuɗinsa amma kawai ka ce za ka rika ɗauka kana jin in ya gane zai kyale ka ta dangana ku da 'yan sanda wannan bai halatta ba shin za a iya ba wa alkali wani abu daga cikin kayan gado idan ya raba wa magadan ko bai halatta ba bai halatta ba haramun ne alkali wajen ya rabon gado shi alkali ne gwamnati ta ɗauke shi tana biyan sa albashi ko ba wani aiki aka bashi ba to dan me zai ci kayan gada dan ya raba kayan gado ya dauki wani percentage wannan percentage din wuta balbal yake ci nan ladina yakuluna amwali da tama zulman inda ma yakuzu fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira haka hadari ne gaskiya hadari ne alkali ne dama shi gwamnati ta ɗauke shi biyan shi kuma take kuma aiki dama wanda aka dauke shi ya yi wannan aiki kuma a kawo masa kayan gadon marayu ya raba sai kuma ya ci wani abu a ciki in ya raba ya ba su kowa ya karbi nashi in suka zo suka yi masa isani wannan kuma ya zama mulkin su yadda suka ga dama wanda ma ya ga dama ya ce alƙalin nan naga kai mutumin kirki ne na ban ba dukiya ta duka ya halatta ya ci kayansa amma haka ya ce zai ɗauki wani fasance haramun ya ɗauka kayan kayan marayu ya ci wannan yace sannan ce idan mutum yana da mahaifiyarsa yana juya wa mahaifiyarsa kuɗi shin ya halatta ba shi zakka idan ba shi yake ci da ita ba amma shi yake ci da ita to ba ta ba shi zakka ba in shi yake ci da ita ba ta ɗauki zakka su ta ta ba shi ba amma ba shi yake ci da ita ba akwai mahaifinsa misali na da rai shi yake ci da ita kaga shi ci da ita bai zama wajibi a kansa ba to za ta iya ba shi zakka ba wani abu ne idan mutum ya ba wa mutane daban-daban kuɗi su juya masa wato ya zai yi wajen fidda shi ne ya tattaro ya kowa nawa ya samu a hada a fidda lissafi sai a fidda zakka ba za ka ce kowanne kai masa zakarsa ba sai idan kowanne kuɗi zaman kansa yake abinda nake yi da zaman kansa kowane kuɗi nau'insa daban wani shanu ne harkar shanu ne wani kuma harkar kasuwanci ne wani harkar kowanne nau'in sa daban ko kuma kowanne daban aka same shi wani kayi kasuwanci ne ka tara kuɗin ko aiki kai ka tara kuɗin ka same shi wani kuma gadarsa kai kaga wani kuɗi ne daban don haka wannan zakkarsa daban wannan zakkarsa daban ko wannan wato kuɗinka ne kake ta tattarawa kai ma'aikaci ne ana ba kana tara haka tara kuɗin da kake juyawa wannan kuma wani ne ya zo ya baka kyautar su dumus sau aka wannan shi ma zamansa daban wannan zamansa daban amma in kuɗin nau'i ɗaya ne jinsi ɗaya ne kai ne kake da kuɗi miliyan goma sai ka kira mutum biyar sai ka raba musu miliyan biyu biyu su je su yi kasuwanci to ba za ka ce kowanne za ka fidda masa zakkarsa ba a'a za ka duba gaba ɗaya ne ka fidda zakka kai ɗaya wannan shi ne Allah maɗaukin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi